muna da labarin cewar shugabanni daga sama sun ba da umarnin cewar lallai a zo a kwashe dukkanin shugabannin majalisa na jihar kano muna da cikakken bayani na cewar an zo ne a kama su domin a hana su yin aikinsu da tsarin mulki ya ba su dama su yi a wannan jiha tamu an tafi da su zuwa abuja domin a ci mutuncinmu kuma a ci mutuncin mutanen jihar kano Gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa kenan yayin ganawa da manema labarai a ofishinsa dangane da matakin hukumar EFCC kan shugabannin majalisar dokokin jihar Kano. Har ila yau gwamnan ya ce. Suna da labarin cewar za su shiga koma ce sun shiga cikin jama'iyyar APC a wannan jihar. Abin takaici ne a ce gwamnati ta zama mai karan tsaye da tsarin mulki. suna nuna bakin cikinmu musamman da ita EFCC da ta bari ake amfani da ita a matsayin karan farauta. A jiya Litinin ne jami'an hukumar ta EFCC suka yi sammacin shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Gambo Sallau da mataimakinsa Honorable Isiyaku Ali Danja da sauran shugabannin majalisar Sutara, domin amsa tambayoyi game da wani aikin bincike da hukumar ta ce tana yi a nan Kano. Ko da shike a cikin wasikar sammacin mai ɗauke da sa hannun Malam Ishaq Salihu da ke zaman babban jami'in aikace-aikace na ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC ba fayyace dalilan kama 'yan majalisar ba amma masu kula da al'amura na hasashen cewa matakin ba zai rasa nasaba da ƙudurin dokar gyaran kasafin kuɗi na wannan shekara da ke karewa ba da gwamnati ta mika zauren majalisar a makon jiya wanda ke kunshe da fiye da kuɗi naira biliyan 28. Tuni dai masu fashin baki suka fara tsokaci dangane da wannan dabbarwa. Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar ƙasa da ƙasa ta nazari da bincike kan harkokin demokuraɗiyya mai ofishi a nan Kano. masana ilimin siyasa a duniya na da da na yanzu idan aka duba rubuce-rubucen da irinsu su Karl Marx suka yi da irin su Aristotle da shauran masana a duniya sun yi gargadi kan cewar ya saba wa ka'idar demokuraɗiyya yin amfani da ƙarfi amma za ka iya yin amfani da kotu amma in kotu ba ita ta ba da wato wata oda ta shafi irin wani al'amura ba shine za a iya zama ko zargi shiga kan cewar ana so a yi amfani da ƙarfi ne a murɗa wani abu wanda yake za a shigo da shi i zama siyasa da shi sa har kullum a fashin bakin da muke yi muke jawo hankali muke jan kunne ga su 'yan siyasa musamman ita gwamnatin tarayya wacce take wasu shingogi da suka shafi tsaro a ƙarƙashinta suke cewar a daina yin amfani da ƙarfi wanda idan ba kotu ce ta ba da wata oda ba dole zai zama ana zargi kan cewar ana amfani da ƙarfi ne don a muna wa wani ɓangare ko kuma wani mai wani ra'ayi daban wanda yake kuma wannan ya saba wa tsarin al alhakika da yanzu a matsayi na ko a matsayin wani dan najeriya ko dan jihar kano idan yana da wani zargi akan cewar an yi wani abu ba daidai ba akan abin da ya shafi shi wannan bajet din da aka zo cewar abu a gyara shi to da wani sai je tafi kotu idan kotu ta ba da oda cewar a dakata ko a dakatar da majalisa ko na abu makamancin haka to wannan ya fi zama kama da tsari irin na demokuraɗiyya. Malam Abbati Bako kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.